Mashahur babi na bakwai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Khalid na isa garin Lagos wasu abokan shi suka tare shi a babban filin jirgin na garin. kana ganin su zaka san fatakakkun hausawa bane saboda yanayin girman su da yanayin suturar da ke jikin su da yanayin askin kansu haka dai wai suna amsa sunan musulmai rungume ce kawai suke yi suna murnar ganin shi don a filin jirgin suka fara daukar shi a hoto kala duk ya rasa yadda zai yi ganin irin dimbin jama'ar da suka zo tarisa kawai sai ya fara daga masa hannu a haka suka isa inda wata shiryayyar mota take daya daga cikin su ya buɗe masa ya shiga ya yi saurin kullewa saboda ganin yadda jama'a suka yanyama motar kamar za su cinye ta nasir na ciki yana mamakin abu sosai yake mamaki yadda jama'a suke son shi a duniya gashi akwai tsofaffin mawaka da suka daɗe suna waka ba su yi suna a duniya ba sai shi Taja da ke zaune kusa da shi ya ce wallahi ban yi tsammanin za ka zo ba sosai na yi mamakin da aka ce min kakanan cikin jirgi shine muka sanya ihu muka ba zamo domin taron ka. cikin yanayin maganar sa sanyi sanyi ya ce idan na ce zan yi abu zan yi ne kawai idan na ce ba zan yi ba ba zan yi ba wato kai har yanzu baka gane halina ba Saja ya yi murmushi tare da faɗin halinka kuwa na gane wani ban gane wasu ba. Khalid ya sa ya haɗe da bashi hannu suka tafa. Wani irin haɗaɗɗen hotel suka kai Khalid wanda ya zama duk kwanan duniya naira dubu ɗari ne. Haka suka biya na kwanaki uku domin Khalid ya ce iya adadin kwanakin da zai yi kenan. Babu abin da babu na more rayuwa har da mace idan mutum yana so ta ɗebe masa kiwa za a turo masa. Khalid ko ya ce baya bukata domin shi a rayuwar shi ya tsani zane da mai aikata shi. daren ranar aka fara gudanar da shagalin biki taji da wasu abokansa biyu suka zo suka ɗauke shi cikin mota har gurin da ake gudanar da hidimar ɗin tunda mc ya ba da sanar cewar ga khalid mashahuri nan ya iso gurin ya hautsi ne sosai da hayaniya masu wasu har sun fara miƙewa da wayoyinsu mc ya ce don allah kowa ya zauna don Allah akwai gurin da muka tanadar masa wanda kowa da ke gurin nan zai ganshi kuma ya ɗauke shi a wayar shi kamar yadda kuke bukata to wai sun koma sun zauna wasu kuwa sun kasa zama maza da mata sai bangazar juna suke yi Khalid na shiga hall din hasken flash na wayoyin mutane suka fara haske shi hanyar da amarya da ango suka bi ita yake bi a nutse yana daga mutanen da ke gefen hannun shi na dama da na hagu hannu fuskar shi a sake take sosai kuɗi ne kawai suke zuba a gurin khalid mc ya karaso gurin da sauri ya mika khalid din wani irin abu wanda kana ganin shi kasan nasu ne na mawaƙa muryar shi mai daɗin sauraro ta fara tashi cikin waƙar da ya shirya wa amarya da ango domin murnar shagalin sauraron su to fa Tanuguri ya hau ne da ihu ga sautin kiɗa yana tashi sosai wakar amarya da ango ta fara shiga cikin jikin mutane domin wakar ta yi daɗi matuka. abokan ango da amarya suka fara miƙewa suna isa gurin kowanne ya buɗe bakin jaka da aljihu suka fara zuba wa kalis kuɗi a jikin sa. kwata-kwata ba ka gani yan ɗari ko ɗari biyu a gurin dubu dubu ne kawai suke magana yan ɗari biyar ma san ba su da yawa a gurin wasu na liƙa masa kuɗi wasu na yi masa bidiyo a wayoyinsu kai abin da ya ba a cewa komai yarinyar da suka hadu a cikin jirgi ita ce ta dinga kutsa a cikin jama'a har ta isa inda yake tsaye ta karasa kusa da shi ta sanya hankacin ɗin hannunta tana tsane masa fuska da shi ta takan bai dame shi ba saboda inda yake tsaye a gurin wasu daga cikin 'yan da suke fake cewa da yi masa diki suna zuwa ne su rungume shi su ɗauki hoto da shi kafin su yi masa watsin kuɗi hakan san bai dame shi ba saboda ya san a cikin garin da yake su hakan a su ba komai ba ne. haɗaɗɗen 'yan matan da zaurawan da suka amsa sunansu ta fannin komai na rayuwa sai suka fara watsa wa jamsi kallo ganin zaƙewar da ta yi yawa a gurin yarinyar da ko suturar arziki babu a jikinta ta je ta makale kusa da shi wai ita gwana haka dai kowa na gurin ya fara jin haushinta ganin amarya da ango sun soma sun koma gurin zaman su yasa jama'a suka fara matsawa daga gurin suna koma gurin zaman su da sauran sautin wakar da take fita daga bakin mashahuri alhamdulillahi babu abin da amarya da ango za su ce wa Khalid domin ya wake su matuka ya zuba ruwan basira cikin wakar shi lokacin ne kuma manyan abokan ango suka fara yi masa kyauta ta ban mamaki kafin gurin ya nutsu a fara ciye ce MC ne ya sai ta komai sautin wakar ya fara tashi kaɗan kaɗan ta ciki jibga jibgan sufikun da suke gurin Khalid kuwa ya zauna gurin da aka tanadar masa wanda aka jira masa uban kayan ciye-ciye madarar hollandiya kawai ya iya sha a wurin saboda yadda ido ya yi masa yawa yana mamakin al'amarin mutane duk motsinsa idansa kai, musamman 'yan matan gurin, sai daukarsa a hoto suke yi da wayoyinsu agogon hannun shi ya kalla karfe goma sha ɗaya da rabi ya ga kamar wasu ma yanzu suke zuwa shi kam ya gaji tafiya zai yi abokin shi da yi sanadin zuwan shi gurin shi yake nema taju na cin cikin jama'a tsage ya ja yana ƙoƙarin miƙewa ta karaso gurin Jamsi ta gyara kujerar da ke fuskantarsa ta zauna haɗe da ɗora kafar ta kan ɗaya zama irin na haɗaɗɗun 'yan mata ta yi ta wani tsira masa idanta. cikin sigar jin hankali ta ce ashe ina tare da babban mawaƙi ban sani ba a gaskiya kayi min sosai kuma muryar ka ta yi bala'in tafiya da imani na dama ni kam tun da na ganka cikin jirgi na ji jikina na bani akwai wani babban al'amari a tattare da kai na gode jamsi ta yi wani fari da ido cikin sigar jin hankali ta ce idan babu damuwa zan bi ka ka domin in ɗebe maka kewa wani irin kallo kalis ya watsa mata yarinyar yanzu ta so mu bashi haushi cikin yanayin maganar shi ce na gode ki sha zaman ki ni ba irin waɗannan samarin da yake nufi bane cikin zuciyarta ta ce ce gayi nan ya fiye girman kan ya wallahi wai budurwa kamar ni da maza suke rububi a gari har na kawo kaina gurin sa ya gwale ni tana zancen zuci ta je so gurin kara sai miƙe da sauri suka fara tafiya da niyyar barin gurin dan sai kamar ya ta miƙe ta taru su cikin damuwa da ƙosawa kada ta dafa kansa Taji ya ce siya aka yi ne kuka ta saki ta ce Taji wallahi tun da muka haɗu a jirgi nake masa magana yana wulakanta ne. ka dube ni da kyau ina da kyau da kyawun jiki amma sun yaƙi saurara ta Taji ya sa dariya yana so zukan sai ce in banda abin kimiyya abin kuka a nan dole ki yi haƙuri kamar yadda kowace budurwa take yi shi haka Allah yi shi da farin jini ba ga mata ba ba ga maza ba ki yi haƙuri kawai kare ta ɗin ya mutsa fuskarsa tare da kallon Taji ya ce ni na rasa me take so in yi mata tun a jirgi ta nemi nambar wayata na bata kai kanka ka san ba kowa nake ba wannan su ina ba ita ta samu tana wani abu ta da yace lalle jamsi kin ta sa'a kuma yana da kyau ki kiyaye ba da numbers ko dan gaba dan wallahi ba kowa yake ba wannan ban shike ke kin ci sa'a Jamsi tana share hawaye ta ce ni duk ba wannan ba don Allah ka dokar min shi ina so in zama yarinyar shi ya zama na duk inda za shi muna tare ni ba da matsalar komai ka je kalli ka sai ga yana ya mutsa fuskar sai ce ki bari mu gama wannan hidimar insha Allah za mu yi maganar ki damu da kanta ta yi kurum tana kallon su suka wuce ta bi Khalid din da kallo cikin tsantsar sansa wanda ba ta san iya adadin yawan shi a cikin zuciyarta ba Khalid ya fara shiga mota yana zoki ajiyar zuciya cike da gajiya ya kalli Tajo tare da faɗin wannan yarinyar waya ina take mai mungun natin tsiya tun muna jirgi ta takura mun Tajo ya ce firin din amarya ce ita ma ta zo biki kuma yar garin ku ce taɓa bakinsa ya haɗu da limshi idan sai mika wa Tajo wayarsa tare da faɗin dubaka ga abin da ta turo mun a wayata Tajo ya karɓi wayar yana dariya Pictures ɗin Jamsi ya gani sun kai ashirin wasu tsirara wasu babu kayan arziki. Tajo ya je yana neman shiga wani irin yanayi muguwar sha'awa ta rigito masa domin duk inda ake neman cikakkiyar mace Jamsi ta kai ta ko'ina. Cikin rawar baki ce kai amma fa yarinyar nan ta wanku shegiya da gani tana ɗan taɓa harkar wallahi. Da ka sani kayayyar ta bi ka ka rage zafi ya ƙara shi maganar yana dariyar shaƙiyanci. Khalid ya sa hannu yana kokarin karɓar wayarsa ganin da yayi taji na kokarin yi masa bincike ciki san baya so ya kalli hotunan yarinyar Shek sunan da ya sa wa Hanifa kenan. Taji ya ce bari in yi kallo dan Allah na ga wayar taka akwai a cikin ta wayar shi ya fusge yana fadin ita kadai na nuna maka me ya dole sai ka ga wasu kuma taji ya sa dariya ce shege kenan har yanzu kana nan dai da halin naka Khalid ya ce me za a fasa kai sai kawai Allah ya yi mana mai kyau kallon pictures din yana rage min zafi taje ya ce ka yi aure mana ka huta da batuna girgiza kan sai yana ya mutu fuskar sai ce kwata kwata yanzu bana da ra'ayin aure wallahi taje ya ce ni ma kan bana son yara wallahi shi yasa mu tun kafin mu yi aure na sanar da ita kuma ta yarda kaga yanzu dai shekaru hudu da auren mu har yanzu ba mu shirya haihuwa ba kada ta shi hannu suka tafa kana ya ce wallahi nake faɗa maka duk sanda kake wa mace daga zarar ta fara haihuwa shikenan za ta ragwargwabe jiki duk ta tsufa ba na tsina in ga nono a zube ta je sa dariya haɗe da bashi hannu suka tafa suna kyalkyala dariya washe gari ranar hanifa cikin na kurfaci da ɓacin rai ta tashi domin da girma ta karya tana yi tana zumbura baki amma ko duk ta yi sanyi ganin ma duk irin fadan da take wa Hanifa kamar tana ƙara tun ta ne sai ta dawo rarrashi nan ma Hanifa ta dinga botsare botsare ta ki tanka mata ta dauki jakarta ta fice daga gidan ba tare da ta ce mata komai ba amma ta bi ta da kallon mamaki da al'ajabi abu yana zaune a sauran gidan da shi da wasu samari hudu wanda suke daukar rarrasi gurin shi Hanifa ta zo ta wuce ba tare da ta ce masa komai ba wanda inda da ne sai ta tuba takalmanta ta tsugunna har ƙasa ta gaida mutanen gurin duk yawansu sannan ta ce abu sai na dawo shi kuma ya yi mata fatan alkhairi da dawowa lafiya abu ya bi bayanta da kallo yana mamakin sauyawar ta kai ya gida kurum ya ci gaba da abin da yake yi Don kafin ta karasa gidansa asalan ya ta hango zan matasan samarin angula suna ta manna abu cikin bango ko da ta karasa kusa da ta kusa zubewa a gurin ganin fasta ta mashahuri da ta cika bangon gidansa asalamiya da jikin kofofin gidajen mutane kofar shagon mafsan ko duk ita ce yana tsaye tsaye gurin dinar hannunsa rike da irin abin su na mawaƙa sauran gidan ta tsugunna tana sauke ajiyar zuciya wani irin yarar jikinta yake mata ganin shi yanzu jikin hoto ya yi bala'in tare mata da feelings ajiyar zuciya kawai take saukewa tana jin wasu ruwan hawaye na kokarin zubo mata abubakar ne ya fito daga cikin gidan hannunsa rike da tarin fastas ɗin kawai ya ganta tsugunne ta haɗa kai da gwiwa hanifa ba bakuwarsa ba ce duk inda take dole ya gane ta yace hani me kika zauna a suru ki shiga cikin mana aslam na, ciki tana jiran ki hanifa ta dago kanta tana kokarin mai da kwallar ta tace ya abubakar na ne yake ciwo yace ayya amma kika fito makaranta shiru ta yi masa tana matsar hawaye da ya riga ya fara zuba ya ce to ki koma gida mana gida kanta ta yi ta ce abu abubakar ya ja tsagi tare da faɗin yashin akwai takura wallahi kina cuta ma ba zai bari ki huta ba hanifa an so sa mata inda yake mata gaggai sai ta fashe da kuka jikinta na makirkita Abubakar ya ce wace ciki in kawo miki maganin ki sha yau komai sa ba za ki je makarantar ba ki yi zaman ki miƙewa ta yi tana kokarin shiga ciki shi kuma yana kokarin fata sai ta jiyo da sauri ta ce ya abubakar. je waye yana kallon ta ta ce ba ni guda ɗaya hannunsa ya kalla ganin abin da take nuna ya sa ya zaro guda cike mika mata tare da faɗin ko guda dubu kike so akwai gashi hannu na kirma ta karɓa tare da faɗin na gode yi abubakar ya ce ki shiga ciki ga nan zuwa mu za mu yi miki komai amma ba don halin shak ba ba ta shiga cikin gidan tana jin wani irin daɗi cikin zuciyar da ko babu komai ta samu hoton shi tana ganin zai dinga ɗebe mata kewarsa nan da ɗaya shi ta yi sosai ta cusa cikin jakar da sumi-sumi ta shiga cikin gidan babarsa aslamiya na zaune a tsakar gida tana gyara shinkafa ta ce a hanifa jiki ya yi sauki kenan hanifa ta karaso jiki babu kuzari ta zauna kan tabarma da ke shimfiɗa ta ce umma ina kwana lafiya lo hanifa ya jikinki da sauki dai ta faɗa tana ƙoƙarin kwanciya lokacin ku kuka ya ta fito daga daki a shirye dama zuwan hanifar take jira su tafi kawai sai daga hanifa ta kwanta tana limshe ido ta ce wannan wani irin abu ne dalla ki tashi mu tafi kar mu makara to mai saurare bari mu dakata anan sai shirin mu na gaba domin jin yadda za ta kasance